ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم جرنجونا قومه حقوق watan rabi'u tsani hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Muna cikin dai imamai muna rayuwar imamu shafi'i rahimahullahu shafi na ashirin da biyar matashiya مهنة الشافعي رحمه الله جرب لشافعي يشاء yadda kowane da'i yakan yi karo da abin da yakan yi karo da shi imamu shafi'i shi ma bai tsallake ba cikin wa'annan jarabce-jarabce lamma na can baro ya tafi yaman lamma na zala muhammad ibn idris bil yaman kana bi hawalin lokacin da ya sauka a birnin yaman din nan sultana walin akwai gwamnan yaman ɗin. wani mai danniya a zalumi a garin yaman din nan yaman tana da wani gwamna mai danniya azzalumi ko kuwa ba za su haɗu da shafi'i ba فكان الشافعي رحمه الله يأخذ على يديه شافعي يا كتنشي ينا رجع عن نوانسا معناه بقولنا قالوا جنب أصلا لمي na addini da haɗa kai da gwamnati a yi cutarwa. Inda malami kibiriti ne, ko ko babu yadda za a haɗa baki da shi shi ma ya Ya samu nashi, ya samu nashi. sallah wa yamna'u mazalimahu yana hahana cuke-cuke da ya yi ya fito fili ya nuna wa jama'a wannan abu da yake yi ba biyu ba ne ba an tafi ila mata ta wilaya dihi wanda zaluncin har ya kai zuwa ga a wanda yake karkashin shugabancinsa وربما نال محمد بن إدريس ذلك الوالي بما يملكه من سيف يحسنون استعماله دداما ينال محمد محمد بن إدريس رحمه الله أنه ينا ينكر ذلك الوالي daga wannan gwamnan jima yanzu ko yana ji masa tun da bai yi babu dama daga wannan gwamna ma yamlikuhu duk da abin da yake mallake da shi na takobi kamar yanzu a ce yadda suke mallake da shi na bindigogi lokacin takobi ne nuna yuhsinuna imalahu wato sun iya amfani da takobi mutumin duk da ya ɗaga kai har zai kawo wata na kafa ga gwamnatin su ko za su tura shi lafira. ko tuhunta ake daga abin da kake akwai wani mai abu mai kama da zagon kafa ba ma zagon kafa ba da wanda zai rage masa daraja zai rage masa faɗa a ji to malam yanke shirye kake da su kashe mutum to irin wannan gwamna irin ka za ka dole sai dai ka ga an yi shuru jarumi ne ke yin shiru amma sauran fitowa suke abin da ake yayi daidai adalci a kai da malam baka jingina da ra'anan nan ba da ya fi eh. sau jingina zai zama kamar baka ba su daraja ba wannan abin dole ne ya kamata mu yadda za mu yi masa saboda in ma an hana wani wani zai abin nan je a kan loka a cire shi ba mai da shi ta can to saboda haka sun iya sun goge wajen amfani da takobi yusiruna min irhafihi suna yawaitar da wasa takobinsu kaifiyansa da ji ma'ana dai suna yawan kashewa na kado, ainihin shi ne naƙadinsa gyara abin da yake yi da abin da yake ji masa da shi ɗin kenan ya ce gaba ce ba daidai ba ne ba ya ba shari'a Allahu kana min al al'akadi ala yadaihi yanaluhu bi naqadihi da Allah zai yi kana min al al'akadi ala yadayhi kama hannunsa da ke wajen wannan cutar da aka ce yanayi bi na ta hanyar gyara shi ne na ƙadiri abu ya zama an yi ba daidai ba sai a ce ya gyara gyarawa kuma gaskiya aka yi da hutu ba rawani sai ke tashi ka je ka faɗi wani ka ba ba daga ninka ka ba Kuma wannan na ne da kyau ya san mantawa na yi ba ina sanai ya fito ba to haka ko da misalin na yi ba daidai baɗin ba ya zama da gaske na haƙi sa wani na ta wani ce ah, gaskiya muna so ne mu ma mu biyo ka da sawa to ya za ka fara dainawa ya yi daidai da irin wannan ya ce to Allah ya saka ba yana ɗan ƙarami ne shi da da babban zai ji zafi ta ɗan ƙaramin abu ne da kuma ko irin wa'annan masu irin wannan albarkar na fito wata rana riga tana jan kafa wani biyu da ke nin malam mu kada magana mu daina jan riga a kafa kuma muna kokari mu daina jan riga a kafa ga jallabiya ka tana jan kafa a ce ka na gode Allah ya Ka da riri kafin ƙananan laifuka ake waɗanda ba a faɗi manyan in manyan zai ci cutu in ka gyara ka gyara a ba karami ƙarami ne ka fasa mutane an fasa min na gyara hmm, sai kai mutumin kirge idan karami ya fi daɗi amma babban na malam bai faɗuwa ko da ya ruwa da rahi hmm, kai ka jan shi ce ka san na fannin ce to Allah da zan yi ƙoƙari na bari daga nan to haka wannan ji masa din da ake gyara masa ne ake naƙadi ne shi ne ake ce masa naƙadi mutum ya yi abin da da haka ita masa ba a gyara masa shi fala'alla kana min al'akadi ala ya daihe zai yi wa an ce yana riƙe hannunsa kafin da wannan ba zai taso ya wuce kaka yana ba zan bari ka ba yana lahu bi naƙadihi wa yasullu ko lisanihi kuma yana fere shi da harshensa ko kuma imamu shafi Allah ba shi baki ko ko ku gidan maliku ai fa. da mun kana karanta rayuwar nashi din malam ka ji dan ba bai kamata ka tsaya akan wannan ba kada ko duk inda aka rubuta bayanansa akwai wani wanda shi ma a imra wanda muhammadu hassan ya rubuta gaskiya a magana shafi ina ya yi magana shi ma magana mai abun nan tun da waɗannan manya-manya irinsu ne muke samun matsayanci na tsinta irinsu ne yara za ku dinga samun kwakwalwa tun da an ce wancan hatta wancan nuri mun karanta a cikin amalin kulubi wanda in Allah ya ba mutum nuru zai haɗa shi da furqanu nuru gani ne na zuciya in ya zama da haske kaga abin za ka iya ganin abu amma ba ka iya sanin zai cutar ko ba zai cutar ba a zuciya to sai in an haɗa maka wani ko ganin abu bai ganin abu don matsalan abin nan ne in ba ka da matsala za ka gudana a gaban ka ko ba ka tunani ba za ba ka yi ba ka da ma ƙwaƙwalwan da ba ka iya ba ka tunani za ta yi kyau ko ba za ta yi kyau ba. Sosai da kana za ka ga matsalar martaba ce. sannan ka ba tunanin da za ka gane alheri ke ko shari ne ko kamar ba ce daban ba ana koyanta mauhiba ne amma ana ƙara mauhiban da wasawa wanda bai da ita ma shi mai zauna cikin masu ita zai iya abu na tsinta zai kana da baiwa amma kana tana kwance kamar yadda baiwar mu yanzu mafi yanci ahalar suna tana bakke ta daskare ta daskare da kanka ba ka yi abin da kai a wurin gaskiya ta ce kuma da kai da kanka za ka kashe kanka ranar na magana da wani nasi na kai abin nan ba a da'awa sai kana da fitana ka muna da in ka ka da fitana yi da ma ka rusa musulunci inda kake son ɗaga da shi tunda za ka da fitana to irin waɗannan su ne masu fitana irin su abu hanifa irin su maliku irin su ashafi'i to kowanne kafin rubutu aka yi ba kai kaje ka gan shi ba kowa yana rubuta abin da ya fahimto ne yana tsakko abin da shi isa ƙirƙirto su ka tara kai guda ɗaya ka rike ka dai koyi abin da za ka koya. to amma da yake ɗumi ne zai iya wasa ma tunaninka ya wasa ma ƙwaƙwalwarka a Allah kai ma wata rana zai ga kana koyi da su to ya filiƙuhu bilisani fa'ida dalikal wali ya ke dulhu Ka san fa ko za zaka gyara mutum to in ba mai tsawon Allah ba sai ya mulmula ka ya jefa ka a majeho mato balle gwamna balle shugaban ƙasa kuma ya zama jarafa maka sai sannan in kai magana ta zama tana da tasiri a wurin jama'a da kansa ya san babu shakka ka tiɗe shi ka shirin da shi je ka da shi amma za ka gani da ana haka gashi a ƙarƙashin sa zai yi abu ne ya hana komai yadda ya kamata a yi don haka nan gwamna ya haɗa masa mahaɗato wasu aya ya kai tseguminsa ya shaya yau irin wannan sa'aya ko wishaya irin sake ke sai ya rubuta partition a kansa sai da wannan yare yan zamani ne suka san shi eh, in ma wanda aka taɓa rubutawa a kansa wa in ma wanda kuma ya karanta partition ɗin kafin wani ɗaya eh, ɗan uwanmu kwanakin can ina duba ture ne da ya rubuta petition a kansa sai shi yana neman ya yaki ce har yanzu idan ba ta kawo gaba daya kuma jama'a suka ɗauka gaskiya ne aka fama tsofaffin ciwo da yake da su kuma da an ke ba a duba petition ɗin nan arne ne ya rubuto shi aka dinga ɗauko abubuwansa da iya a baya can ɗan mutumin nan ɗan boko haram ne ba maganan boko haram na najeriya ba na ma duniya ga baki ɗaya. don ga wa'azin saka ba don ga wa'azin saka ba don ga wa'azin saka ba ya aka yi gashi nan har shi ne mai ba da shawara wa shugaban ƙasa a'a ya ma wuce minista ne yanzu ga shi nan kusan ma sunsune sunsune da ake kada ya zo ya zama gwamna daga gwamna ya zama shugaban ƙasa zai rubutunsa ya damfara ya turo nan take mutum ne ba walle-walle jin mu ne ma kuma sai ɗauka ya ƙwarai da yana gaisa da mutane wani haka ke Allah ya daina gaisa da mutane yau in ya sadu da kai bai san ka ba saboda ya samu kujera yau mutumin nan ga halinsa da ga yadda wasu ba mamaki mutum ya je maula ne ya ki masa in kawo matsayin shi kenan kuma sai in ji ɗari ɗan gwamnati kudin gwamnati na baka idan an bani kuɗin al'umma na jibge tare da ni shi ke na san ci da riban na baka ba a bani don in ci ba an bani ne na jama'a gaba ɗaya saboda haka nan in ba wanda aka ce ba ba ba wanda zan ba a'a in cusa ka wuri kaza don ka ɗebi kuɗi in cusa ka wuri za ka ɗebi kuɗi Ni kuma ina zaune ban ɗiba ba kuma ba ɗiban ya sai ni ba Wadannan muna da wannan a kullum al'umman da kake zaune tare da su sharri suke nuna da shi mu dai haka hausawa muka taso in na ce maka hausawa tarkacen da muka zaune ana zai sai ba ake zaune ba kana shiga kana ake duk wanda zai shigo burin sai ce to ba zai kai tsakanin kirki ne ba a bari ana jira a zanka gefe a hausa nauka wani shi zai daka shawara daga bakon shi zai yaɗa ka ya samu ka ba ne dan uwa na je shi doki wanda i kawo dokin aka yanka shi ya kai labarin bbc to har labarin makarantar mu ta kai karshe yanzu mu doki muke ci shi wanda ya je yanzu karatu ne ana cin doki shi ana cin doki to dama ana nema ga karshen sa kwakwal sai ka samo dokinsa ya kawo aka yanka aka ci doki da tafi kuma bbc ce to ko shi na so in ji kishin jin eh, babbi magana da ƙarfi ne ba sosai ba suna wani shirye fudulu ne sai da fudulu don amfani ah, fudulu ne na gaje ce to tsakanin da Allah sai fudulu ba san yadda aka yanka jiki ba ni dai na ga naman doki an kai min gidana kuma ka yi karatu ka ce doki halar ne an kai ma na naman gida ka ce ba za ka ce ba karatun ka muka yi ta ɗan ciki a shi wanda ya kawo wannan abin da so yake a yi daga zai ji ɓata ba ta haka yara masu tasowa zai da mu iya bayan duk ɗan abin da muka tsin ko za mu gaya muku tun da kuna ganin mu da kima sai ko tsara tafiya sannu sannu in ka tsakar in gaskiya kake kakka ji tsoron komai shi da kawai amma ka duba dai gaskiya ce kuma kada ya zama rashin basira ka janyo gaskiya ta ba shi kuma ba abu ne mara bayan da za a je tsoro kuma dai mai ba ba don mai koyo da dagoni ya kare wani in yi wannan wannan ne ce to shi kenan ko na bari ni kan ba zan yi da'awa ba in karantarwa ne ma na bari zan nemi a ta ta hanya a'a an ba don da masu yi ba masu koyon aikana inda sun kare a shiga kawai amma a shiga da zuciya da ita ha yau allai ba kuma Allah. ba laifi a dinga kanto da akwai fa kaza akwai kaza sai da kana yana gyara yana gyara ya rasa inda zai kullo masa in dai magana za a yi karatu to kuwa sai shafi sai akai ka bango wa kullum muyassaru lima khuliqa lahu to yaya aka yi kana al-abbasiyuna gwamnatin abbasawa ya'udduna khasumahum al-aqwiya wa al suna kirga makiyansu karfafa to alawiyawa kamar ka kalli ina jin babu makiyin alkalami irin malafa malafa ko ba wanda ta wasa da alkalami saboda kanai alƙalamin in ya sake malafa ba ka ɓace ba alƙalami ya kan ya na ce to shi ke nan haka ne kafin a yi abu na amma dai Allah ya baka da alheri wannan na ƙadi ne makabul kan tsaye da malafa wanda alƙalamin ya sutar ba fa shiri da juna don in ba mataki aka ɗauka ba kowa sallar masallaci ɗaya ba rasa ke kai in tsaya zuwa ta yi a daji aka yanko ta malafa can daji suka faƙa ta mu nan muna cikin binni la ilaha illallah muhammadu rasulullah ki muke taken mu musulmin min adam wa adam min turab musulmi ne kai shi ya yayi shi kai ba musulmi ne ba fa ku Eh, a ƙara gaba kai musulmi gangaro littafin ka ƙura'ani manzon ka muhammadu alƙibla sakaba don ka ba ruwan da komai eh, ba mu hana ba ka je ka nemi abincin ka inda za ka nemi abinci ba amma ku zo mu haɗu mu taimaki addinin nan da annabi Muhammadu ya zo da shi wanda za a tambaye mu gobe kiyama ya yaɗa shi Za a tambayan ka madafa balle amma za a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa ma tabaka za ka nan mu haɗu mu bautata wa Allah duk abin da zai faɗaɗa wannan addini duk abin da zai taimake mu mu isar da wannan addini ko mu haɗu mu yi aiki kada wani abu a banza rana a tsakar yau sai su da kanta amma wannan ba shi ne ke magana ba sai da shi na koma can da alawiyawa da abbasawa tare aka haɗu aka yi yin mulki aka kawar da banu umayya harkar nan tafiya fa sai ta cikin gida ne da aka taro aka ji wanke kalantar da gwamnatin banu umayya sai kuma kafin da inda aka haɗa kai in dai daban-daban kuka haɗa kai a kan mugunta to ya sai ta dawo ku duk wanda suka haɗa kai suka yi juyin mulki suka kwace makaranta to ko makarantar na sai ta su tafi daga gare su ko kuma su yi ta cikin masifa fara da da aka haɗu aka samu gwamnati wajen rabon mukamai abbafiyawa suka damƙe sun da sun da shugaba suka kusa alawiyawa alawiyawa suka ba shi a ya za a yi mana haka ya za a maka suka bi su da kisa na kare dangi suka dinga kisan su irin yadda suke kashe banu ubayya wannan zuriya aliyu suna Bi talib ne wannan zuriyan abbasu ɗan abdul muttalib ne abbasu kanin abu talib ne kaga da ta an haɗu eh, da ne ya ayyana da babban nan aka haɗu aka kafa gwamnati babban nan kawai ƴaƴan babban nan na suka ta tashi suka kwace dukkan komai to shi ne suke suna faɗa da juna to duk inda aka je motsin alayyawa suna da wani taharraki suna da wata da'awa akwai wata jama'a wani ya bayyana a cikinsu yana magana ana ji sai ce a wani na ɗauki mataki juyin mulki za su yi wancan karon kuma da haka suka juyin mulki wadda juyin mulki da yan kasuwa aka fara suna fara suka yi watsi da suka kama kasuwancin su suka kama mai ina ga maganar bajin bazan su a shi gudan suka haɗa an daɗe yana ruwa da sana shan yawa to don haka yi kasar baka da irin wannan fafa baka da wannan fitana yanzu nan muna rasa su kiran su mayar da kai mai shi, ko kai maka da laifin komai sai dai an ji lahira da saboda kana abbasawa ba su da wasu makiya na farari masu karfi irin alawiyawa to gwamna kuma yana son ga alawiyawa ya za a yi wurin da shafi cikin su shi kenan kamar su ne a sanya da za a yi juya juya jefa cikin bukawa ba ka san su ba ba ka san inda ba ka taba zama da su ba ba ka san menene ake ciki ba in an ce ma zo kai bayanin wannan abu ba maka iya ba ta ce tare kuke to shikenan li'annahum yadulluna bi mithli nasabihim a ba fi abunan abbasawa ne mai mulki lokacin harun rashid ne abbasi ne to ka zan kwana goyon bayan gwamnatin su yawwa da yaduluna bi mithli naqabihim saboda su kunna alayyawa suna tinkaho suna yanda da su. in ku abbasawa ne mu alayyawa ne ku ɗayan abbasu ɗan mu ɗayan aliyu ɗan abu ɗalib ɗan abdulmuttalib walahum min rahimi rasulillah suna da dangantaka da manzon Allah kowannen su shi ma alul baiti ne ma ma laysa lahu fa idza kanat dawlatul abbasiyina to gwamnatin abbasawa ta kasance qamat an kafa ta ala nasabi bisa nasabar manzon Allah aka kafa ta tunda menene abbasawa ne fa ulaika yamtuna bi mithlihi wancan alamiyawa su ma suna danganuwa da alul baiti wa bi rahimin aqrabu suna kuma ya fi sufa da na bafawa wani za a fada alawiyawa in an tafi aliyu kasa surakin annabi ne an sake irin wani shan kwakwalwa don wani dai zai koran wani daga dangi wani za kanu idara au da'awatan alawiyatan abbasawa da sun ga wata propaganda ta alawiyawa kadaru alaiha ala tauhid ba tausayi ba su kawar da ita wajiya fi mahadiha tana jinjirarta da mahadiha fi tasiratiha wa yaqtuluna fi dhalika ala shubhati wa yaqtuluna ala Su sukan kashe mutum a akan shubha fi zalika wato abu bana da hadari sai daga ga kashe malam wani da daga ga kashe malam wani ba turowa za a yi da sunan barayi ba ba tarauta za a yi da sunan accident ba da a'a sai tsaye za a fito a kama shi ana kallo a je a zaunar da shi a yin da kai la alal ne ba a bisa haƙiƙa da wani ya kai إذ يرون أن قتل بريء قتل بريء يستقيم به الأمر لهم أولى من ترك متهم أكشف كتبتي يستقيم الأمر به الأمر سبيكي abin ga tafiya daidai a gare ku shi ya fi cancanta da a tsallake wanda ake tuhunta shin wanda ake tuhunta tsoron kashe shi da ake aika da kwatacce ne to wani da kashe ma ko da kwataccen ne dai a samu wani hukunci ya juzu an yi shi da al'amna a جاءهم wani zalimi min hazihin nahiya wannan gwamna azzalumi algashum sai ya faɗo ta wannan ɓangaren abda'ifa ai ga wannan tumta sai ne rauni في نفوسهم واتهم الشافعي ساعكتهم كشافعي بأنه مع العلوية ذاك تورو nan da تورو aka ɗauka yake gudanar da shara'oi mutumin nan ba alawiye ne kuma ya melo ilal alawiya farsalar rashidu take rashidu ya turo a ta wannan alawiyawa su wajen tara a sako su a gaba inna tis'atan min al'alawiyyati akwai wasu mutane tara manyan mutane kibaru shakhsiyati mutum tara ta harraku sun tashi da harka da shirye-shirye da tsira da shiga fita haɗo-haɗo za su yi juyin mulki kuma in suka kwace yaman ba abin da ya rage sai dai su nufo sham ثم كان في كتابه يرد تا أتكين وتيكر دا أكتور ترهوت تفتشن إني أخاف أن يخرجوا وإن ها هنا رجلا من ولد الشافعي المطالبي لا أمر لي ما اخو ولا نهاية إجيشي ومن والي إني أخاف إنا أقول an yi karjo mutanen taron nan suna shirye-shiryen tawaye da wannan mutum tara alawiyawa wa inna hahuna kuma sannan a nan garin ɗin a rajulan akwai wani mutum din wala da shafi tun da shafi yin kakansa na nawa ne za a gano ba an manta kuma ba abin a laiko ba hmm? da kana laiko ana kallo sun da ma na yi? ɗan fa zama ne to an halatta ni barin gari ba zan laiko ba a na na nawa ne shafi na ne na rubu kai galifa aisha na zai abmanta na sabo kaga huwa muhammadu bin idris bin abbas bin usman bin shafi'i ko kaga idris baban shi ne abbas kakan shi ne usmanu can shafi'i kaga da aka ke ɗan shafi'u ko kabar abbasu kakan fa usmanu kakan babansa shafi'u kakan baban shi kenan to sai aka ce akwai wani dan shafi'u al-muttalibi ba muttalibi kaga dai gidan annabi ne su ma sai da shi na can gaba can inda aka haɗe bawan Allah dalla amrali dan iya fashi tare da shi wala na yaban yana shi in na ce ya yi bai yi in na ce ya bari ba ya bari tare shi ma sai aka bashi cikin takardar petition ɗin da aka rubuta to kuma ya za a yi kana gwamnati ba ka sa mutum ba ka hana mutum wafi ba ruwa ya fi a wasu ruwayoyi annahu qala fi shafi'i cewa ike akai shafi'i ya amalu bi lisanihi ma la yaqdiru alayhi al-muqatilu bi sayfihi هذا الرجل المطالب هذا الولد الشافعي يعمل بلسانه yana amfani da harshensa ma la yaqdiru ainihin al-muqatilu bi sayfihi alayhi da ke da takobinsa bai iya yinsa abin da ke aikatawa ba cin dan nasa ya fi takobi a hannun in ma da guda biyu in ma da wancan na amfani ma afu na naya wa imma ainihin ya amalu bi lisanihi da la yaqdiru alayhi al-muqatil bi sayfihi san ma na shafi ne suna yin can muni salar rashidu an yi hadura ula'ikan nafaru tis'atu min al'adawiyyati wa ma'ahum shafi'i haruna rashidu ya ba da umarni a zo da mutanen nan guda tara na alawiyawa sannan da shafi'i tare da su wannan shine sunnar da'awa duk da'i da kwana a tashi wata rana irin wannan kicci sai ya bako maka da kai da kuma baya cewa ba za ka ba saboda kana kogo har duk da za a yi sai an yi hankuri ko da kana da kabila ita dama kabilan tana neman ka ka yi laifi tana neman ka zame tana neman kai kuskure in ka ga kana alheri duk alherin da za ka yi ba ta ce ma ustan ran da kai kuskure shi ne duk duniya sai an yaɗa shi kai ba kuskuren ma ko da gaskiya kake in mutane suka tafi yi kuskure sai su goyi bayan abu muna da kusan da za a ce bayan kone ruwa to, masu ruwa suna cewa annahu katala tis'atu kake tara nan na zuwa aka kashe su wanda duk shafi'i da kowace hujjatihi shafi'i ya sha fabra da ƙarfin hujjarsa ƙarfin munazararsa wancan abu mai kama da asabar wata kafi mutum nan hakanin ya ɗauko wannan usulubin ya suruntar da 'yan bidi'a da dama hita kullum ana ayi karatu ayi karatu malan karatun nan da gaske ne akwai karance karancen da ba a yi ba kada ya zama ka sauke umda shi kenan sai zuwa wasi da zarar ka samu dan wanda shi kenan sai ma sai dai ka dinga zuwa Allah amma maganan ka zo makaranta ba ta so Allah za ka zo sallah yanzu ba abin da ya rage maka a karatu shi sallah kuma karatu na ka yayin da kaga dama ka tashi daga duk abin da ake ka iya gaskiya ne ka iya karanta shi kai bani amma ba fa'a ba a kararun da ke suke ba ka da shi wa shahadatu anin abin shi kaɗai ya da saboda ƙarfin wajensa wa shahadatu muhammad ibn al-hasan sannan abu da abin da ya fitar da shafi'i shaidan Muhammadu ɗan Hassan shi babban malami ne a fadan. Amma kuma hujjatihi amma wurin ƙarfin hujjar nan nashi fakanat bi qawlihi lirrashid yadda ma aka zo da maganar tukuna cewa ice cikin abin da ya tambayi rashidu ce ce mata wa kadar ja ilaihi tuhuma ya fuskantar da tuhumtar laifi wa shafi'i bainan nufa'i wa sai idan za a yi mukabala da kai za a kawo buzu mai kama da kilaba muke ce masa ƙato a shimfiɗa a fadan ka zauna a kai ga masu takubba a tambaye ka ka ba da amsa ana sa mace ko kashe shi kawai sai a guntule kan duk jinin da zai zuba ba zai fita wannan abin ba ina ga mata suka san wannan don ga mata an za su aiki a gida ne dama tana da wani katon leda sai ta shimfiɗa shi duk jini da zai zuba a ɗakin nan bai yake kan ledan nan in ta gama aihuwa ta gama mata gugunta. ka yanki cibiya in ta iya ko kuma ka ba ka yanke mata to nan za ta tashi aka share jini ta yi abin da aka yi ta koma can gefe tana jira a naɗe wannan ledan a fita da ita bayan ɗaki a wanki ke tsab muna gama aihu wannan in ba wanda ya sani ba ma ba in ya zo daga baya an wuri da sai a ce a nan ɗakin aka aihu ba ka san ma yadda ake aiwa dai kamar dai abin kamar wani abin ma'abara. to suna da irin wannan leda to wannan yanzu za a kashe mutum ta ba kawo a cikin kira dai ba ledan akan bozo ne tun da bozo irin na raƙumi ko sa idan haɗa guda biyu a tsinke a yi musu irin ɗinkin ɗinkin a haɗa a ƙato gashi na in dai aka ce za a kamce wani aka za a haƙo shi a zo a ajiye a shimfiɗa kai ka kuma abin da ake aikata za wanda za a ma da takobi a jibi kusan haɗari ne idan ba ka sani ne ba shine ana wannan magana in ka ji yadda kalmomi ke fita ƙarshen ta haka fashe da dariya so rayuwawa ne kai ana fahimtar mutum da kisa ya samu ya mai da martani aiki zai kace alhamdulillah alhamdulillah ba ka wani amma an zaka na alhamdulillah Allah ya yafa wani ya sha da rikin kaddara abu ne a kan ka ko ka kaddara shi da wani wanda kake ganin sa tun tun ma zuciya ka ta tafi kai tsananin zuciya za ta ɗauke subhanallah ba zai yi gona ma tsara ma ai ba me zai yana yiwuwa yake wallahi yiwuwa yake an yi wa wanda ifi wanda kake ganin darajar nan nashi an yi wa wanda ifi shi fi yan fi hmm? eh mun samu karatu a kyauta mun samu addini a kyauta hausan kano in mun koma muna iya cewa ta fi ƙarfi ne waccan hausan sakwatawa mun samu karatu mun samu addini a banza wallahi ma da bawa amma hausan mutum kano sun zagi ne amma wanda suka faɗi na su auren su da take kalwan ba wani tsoronta a ciki wallahi mun samu abun nan haka wannan da kake ganin har bayan annabin zuwa da aka yi malam duk wani malamin addini malam ya sha abin da shi ko zamanin nan ba an hana mana karatu ne na addini amma muna karatun boko na fitan hankali amma ba wani addini duk manya-manyan da aka rataya a wannan zamanin aka yi ne duk ba mu san su ba da mu san yanzu malaman duniya suke cikin halin da aka ce duniya wane na kurkuku wane na kurkuku wane na kurkuku wane na kurkuku in ka so kawai ta fadin sama ƙa'ilai ka laifi kai ma kana kuma ba ce kana tare da shi sai dai an kama wani an kai kurkuku kai kuma ka tashi wani ka ce ya zage shi ya jawo kansa bai iya kaza ba bai iya kaza ba ya ce ha to ai shi samu ba muka kama shi ba mai fitowa ya faɗi sa jiya malamai suke a kama mutum ko ai menene su dinga dama mun gaya masa kuma mun ja hankalinsa bai jin magana bai jin magana kamar in za ka gwada su babu ne wahalar da za ka sha da don malamu duk gwamna mu taɓa gama da shi ice min ya zo sai da lokacin ba sani ba ya ba mu gida wajen kusan na miliyan ashirin da wani kenan sai kawai yana mutum da mala yana cewa akwai wani mutum a garin nan yana yana neman kaza to duk ya in ni kafiri ne wabi in ba ka tsaba mala wani mala da ni ke ba ko me ake jira a kama shi mana shi ba fara ba a kama shi kawai shi ko a lokacin nan ya fi so da shi so haka kullum ana cewa kuma kiyaye shi ya dan shi zai sa ka faɗi magana kuma sai ya zo ya ɗauko maganan nan ya faɗe ta ya kai ta yadda ka faɗe ta ga wanda ka faɗe ta ba dama ka musanta. mu dinga gaskiya mu dinga jin tsoron Allah maganan da kake faɗin ta kaman wasa kaman ba za su je ko'ina ba haka za ta tafi ka na so ta je ba yadda ba ya karya ta san illa iya kace a rabu da kibawa ne kai saboda an an daga ta kai shaidan ne ya haɗa wannan abu don da'awan ta tsaya don fitina ta auku komai ya dakata sai a ba shi dan sai a ba shi dan kunya duk inda mutum ya nemi ya haɗa ka da dan wanka zaka ga ka faɗa shi saboda kana yake ya amiral mu'minin mata sai shi cikin inda ina zaune akan wannan bubun ga takobi shafi yace ya farkin mu'minai me za ka ce me ra'ayinka fi rajulaini ahaduhuma yarani akahu shi shafin a kan sai buga misali yana neman shugaban kafa ya hukunci mutum ne guda biyu ɗayansu yana kallo matan uwan shi ne ne wal'akar ya rani a abdahu sai kuma yana kallo na bawansa ne ne ayyuhuma ahabbu ilayya wanne ne ran fito a san ji magana mutum guda biyu ne ɗaya yana kallo na ni ɗan uwan shi ne ɗaya kuma yana kallo na ni bawan shi ne wa ya fi soyuwa a gare ni ala yi ya haka aka wanda yake kallon ka ɗan uwan shi ne shi ya fi soyuwa a gare ka aikin to shi kenan kala fa za ka anta ya amiral mu'minin kai kana min kallo dan uwanka ne sai yi mutsalibi ne kai kuma abbasi ne saboda haka nan wancan kuma suna kuna kallon kallo a juna suna ganin su cancanta da mulki bayan su ne su suna ganin kai kana kallon su bayan ku ne wanne ne zai fi soyuwa a gare ni wanda ke kallo na ba wa kuma kake kallo na ba kana kana kake kallo na dan uwanka kai dan kwana ne innakum waladul abba ko ya yayan abba su ne wahum waladu aliyu su kuma yancan abokan faɗan ku yan aliyu ne su yan aliyu suna kallon maragayi kai kuma kana kallon ne dan uwana ne wane ne zan fita cikin ku mun an ajiye alariyawa an ajiye abbasawa so alariyawa suna mana kallon bayi ne ko kuma kuna kallon mana yan uwa a cikin ku wa zan zaba kada ba kwa wannan ba sau da kanan koyon gomu ne ai komai abin da ɗansa dole maganar ta bai wata kwakwalwar su ba mai shi ba da ya kawo wata maganar da yanke shi lokaci guda in ma ka kashe da ka kashe da uwanka an kai ban da kai ɗan uwanka ya ma za a yi a yi wancan magana ha a ce na haɗe da wa'ancan ya za a yi haɗe da su bayan su suna mana kallon mu bayan su ne ونحن بن na zai إبراهيم wannan magana sai dai mutum iya wannan magana sai daina kallon haram sai lokacin da Allah ya ba ya sanya idon zuciyarsa tana da ido tsoron da zuciyarsa ta zama tana kallo yana da akwai nuri a cikin zuciyar mutum sannan kuma Allah ya halitta masa furkan. to a lokacin nan zai kalli matsala zai ganta da kyau zai iya gano da mafuta a cikin ta. Fa antum waladul abba. ko tarawna na ikhwatakum kuna kallon ga yan uwan ku wa hum yarawna na abidahu ni kai a dangana ne ma da alawiyawa ai ai da laifi yamman ka ka dangana ne da wa'annan sarki zai da abin da san abin da yake ba ina jin kun gane wannan kaga daga nan sai ya kushe sarki da wannan ya sa duk wani mugun alkaba'i da ya ɗauko harkin na da masa da ashe kuwa da ya kashe shafi da ya yi kuskure ya yi nadama ya kashe masoyinsa ya kashe ɗan uwansa saboda haka nan a haka ya biyo fita daga wannan mm. tarkoko wa amma shahadatu muhammad ibn al hafan ba an ce da mashi daga dari da wani daya idan wuri eh to ina mata kullu a ina ne wurin wa shahadatu ne wannan jashafi'i da kullu hujjatihi da wannan kowace hujjatihi. ba hujja ko yaushe aya ne za a kawo akwai hujja ta falsafa wanda ka shiryo ta ka haɗa dole ne a tsaya tsakanin a rasa yadda za a yi wa shahadatu muhammadu bin hasan to ga shi da muhammadu bin hasan shi kuma idan ma wuri ne uku layi na hudu ko wa amma shahadatu muhammadu bin hasan فذلك لأن الشافعي استعصنا lamma ra'ahu fi majalisin a shafi'i hankalinsa dama ya kwanta lokacin da gan a majalisar sarki inda al-ittihami sai da shi Muhammad bin Hassan malaminsa ne malaminsa ne yana jima shi yana menene kansa dan haka na sai aka same shi daga cikin manyan malaman gaban halifa da kuma aka kawo shi da malamin ya tabbatar da wannan muddin ya nan ko kaka akwai abin da zai auku idza annal ilma rahimun baina ahlihi ilimi dangantaka ne tsakanin yayansa wani lokaci ta kan yi dangantaka da ilimi sama da yadda za ka samu dangantaka ta gini eh? yanzu kuma mai kuma da sarƙa munan ilimi ne eh? yanzu mun mai gari ba mu da wasu ƴan uwa irin da illa ba ma da juna in ba yara da ba san abin da suke yi ba a yanzu mutum cikin mu nan yana kare dukiyar ɗan uwansa sama da yadda yake kare dukiyar ba ka san ka je wani abu ya samu ɗan uwansa akwai lokacin da dan wanka zai shiga wani abu Ya so har jiya maganin da kafin ka biya ta saboda bakin cikin abu da ya same shi saboda damuwa da ka shiga karshe shi ne zai zo ya ce maka wane babu komai wane kana ka damu wane ba ka san kaddara ba ne ba in kaddara ta same ka shi ne za ka rika damu kanka kai ma za ka iya faruwa a kanka ce a'a yanzu ka ga kaddara ta same ka daidai na rasa inda zan sa kai ba zan iya iya abin da zan iya yi kenan Gashi ina kallo inda da yadda za a yi kaza wannan dangantaka ta ilimi tana fin dangantaka wani lokaci ta gini da wannan tsakanin ɗalibi da malamin na akwai dangantaka ta ilimi fa zakara ba da an saka ma saka sannan ya kawo bayan ya shirya abin da ya shirya anna lahu hazzan a hazzan min al-ilmi wal fiqh ya riga da bayan ya shirya wa halifa ya ga ita gangan kunnan shafi inda yaro ne mai kwakwalwa yaro ne masanin addini a wancan na na in ka duba inda ke tambayar sa a hadda qur'ani yace kaza a hadisi yace kaza a fiqh yace kaza a usul yace kaza ya tambaye shi ilimin taurari ya ko faɗo masa tushen abin ya kullo ta nan ya kullo ta ce kai ƙwaro kake da sun tambayan wanda zai ganin shugaban nan kusan sun da sun kama da ilimi tushen za a tambaye ka ya kace alkur'ani an ce ya kace alkur'ani ka zo za a maka tambaya tambaya karanta shi yana ga ya kowace aya da rana ta sauka ko da daddare ya san wannan aya a wannan wurin ta fauka a dutse ta fauka ko a rairayi ta fauka ya san wane ne ya san mene ne ya ba zan yi ya ba sai da kudin sun kuje su karanta ku gani saboda haka nan eh, malamin sa yake yana da sanin ilimi da fiƙihu وأن القاضي محمد بن الحكم شو أن القاضي نفسي محمد عينهم آه، بن الحكم يا عارف ذلك يا عفان شافي تبدا لينشرين فسأل الرشيد محمدا شيكنا يعني أنا فسأل الرشيد رشيد يتنبي منين مطعم وانا محمد فقال له يكي من الإلم فقال كنا lahu min al-ilmi haddun kabir yana da kafo mai girma da wajen ilimi wa laysa alladhi rafa'a alayhi min sha'anihi kuma ba wannan ne kaɗai ya tsaga lamarinsa ba kala fa hubba ilayka to dauke shi na baka shi hatta ambala a amurki dan je in duba lamarinsa yanzu inda ya kai masa irin wannan shaida a lokacin ba a ce ma a fa kafin ko ya ce ma kai je ka zauna a gida san ne ka ba da ma ka gudu wa bi hada da wannan ne shafi iya sha ga ya ga mutuwa kirkiri kuma Allah ta'ala tsallakar da shi tunda mutumin da aka zaunar da shi a kan shimfiɗan da ake kashe mutane ta ka ce tashi kana kudomo shafi'i daga dada nan wani magana ne kenan wancan magana an kamata zuwan shafi'i daga dada wannan abu sai ya fa ya watsar da gwamnati ma zuwan shafi'i daga dada a fi hazi ilmina a wannan matsalar shekara ta ɗari da tamanin da huɗu bayan hijirar annabi ai wa huwa fi rabi'ati wa da bin umrihi yana kan shekara ta gida tun da hudu a rayuwarsa na duk wannan gwagwarmaya talatin da hudu ko mutum na da gudun ya shiga cikin sabbin bai tsina da kuma a rayuwarsa ba. Allah mutum ya rayu a banza zai mutu a wofi malam hmm? za zai fi fito mamuni to mutum da ya da ta yanzu saboda masu kafin ka bi mutum ɗaya ne karfafa maka gwiwa sai ka ji ɗari masu kushe ka wannan rayuwa da ka ɗauka za ka kashe kanka ba haka musulunci ya shirya ba wani ɗanguwa ya same ni wata rana lokacin da na yashin lafiya lokacin nan ni dai na na yanke mutuwa zan yi ko na san tsakanin da mutane ba sa nema na dalili sai isa na koyi na ke da wanda ke sanna wanda wanda bai sanna ba wanda san inda nake na muka yi da ɗan uwana na ce masa ka bari in na mutu ka faɗi ko gida ka kaɗe su sani amma in na mutu ga gidanmu ga ɗan uwana nan nan ba ba da yanka da kai ɗan uwana wanda muke ruwa ɗaya ruwa ɗaya amma da ka faɗa masa ka bari in mutu tukun na shiga na fita na fita na zauna kuma wata sai Allah ya bani lafiya da lallai na ganin ba zan mutu nan ba amma fa na ji to a lokacin na yi na gaya muku ba inda nake to abin da na wasu ne don da wani babban malami a jihar nan yaje ya same ni da zuwan kawai da ya sauna akan gadon sai ce kaga abin da nake gaya maka rayuwar da kai ka ɗaukar wa kanta irin wannan ba haka ake rayuwa ba ba haka ake karantarwa ba wannan kaga karance karancen kai ja maka ba ka hutawa ba ka kaza kaga yanzu ka kusa kashe kanka a yanzu in ka koma gida sai ka fata tsari ya ɗauko malam wane ga yadda suka kwashe da ɗalibai malam wane ga yadda suka kwashe malam wane yana zaune da abu da idan kamin hikayoyi irin bulakancin ɗalibai da suka yi wa malami saboda kanan yanzu ka na ce shirunka ina komawa gida ka fakun ne za ka ji da za mu kwashe da su a lokacin nan da fushi na fara mutu da na kashe shi da fushi inda mai sannan da ake cewa mai sannan kashewa inda haushi ne kanka Allah ya ji dan talaki na bayan mutu na bari na ce in Allah da kuran da na koma gida sai na yi karatu ran nan shine kuka gale ne kuku? amma ba dukan ku ne ba wanda suka gale ne ba su fiye kirga anan ba na dawo da daddare aka tambaye wani na dawo ma gida na ce to yau da safe gobe sai an yi karatu na je da daddare na bi na haɗa littattafan kamar da nake haɗawa da safe na zo shi ne da ruwan ya zan yi karatu ko kace ni a'a ba zai to ba mai hana ni da zo na fara yi sai kana. Allah ji kamar da bawa Allah ji ya tafa taron da ya kai ba da ya fara ya ce Allah ya gafarta malam dan Allah ka da idan ka na fa in ka zauna a karatu ba a tashin ka amma dai kai ne da kai ne arziki na fita sai ce haka magaran banza ba ko ya ciki sha'ar ka ba haba kafin da wani kowa ke littafinsa ha Allah ya sauka ga ha Allah ya sauka ga gaba da makasar ta fashe so da kun cutar da ni na ji haushin kuran nan amma Allah ya gafarta maku Allah ya gafarta min ba ku san zuciya ta ne ba inda kun san zuciya ta wanda nake so in rama ga wancan mutumin ɗin da gani ina son in mutu akan wannan karatun ko dan Allah ne bane yi ka daga janar da kuma uku wannan haka dole haka nan za a ji abu ne ina ɗan shekara talatin da hudu to wancan sakamakon wancan mai cewa mun taso tun safe abun babu to da ranar ma yanzu duk ana bin ku a yi tsaye bayan ɗaya ana kashe masa gwiwa ana bin ku guda guda ana kashe masa gwiwa ba a maganan yara ba a magana ba a magana wanda za ka gani kira ka yana ce karewa ne ba haka ake addini ba ne ko kai ce ba addini ba hauka ba ne ba ka kyale fakka ka tafi gona na kullum sake ka bar fakka ka tafi gona wannan abu ne ka gama in ka gama kwarar ka rayu wannan ce eh ban ji ba eh eh to to sun kafa sun ki muna yi muna yi mun kira su mara rage su ga nan farko kuma rike su wanda ya kamata su share mana hawaye su share mana hawaye ko lokacin da muka buɗe makarantar da muke ai ta dalilin karanta magabata da wane ya haddace Qur'ani shekara bakwai wannan ya haddace Qur'ani shekara kaza wannan ya zama a Qur'ani shekara kaza sai na ce muku ku ba da ɗaya ɗaya ko a fara ba a kai haƙuri ku ba da shi a musulunci wannan sauran yayan ku kai su boko amma wannan ku bar ma shi da su tare da ɗaya. malam ƴaƴan na aka dinga turo ha kowa da kowa ma ƴaƴan aka waye gari malam kawai yadda ka san tsuntsaye da ƴaƴan agwagi da su aka jin ishe sun ji suka wasu kuma ta gaba wani kusan sai da aka waye gari wanda ma ba su yi makaranta ɗan da ma wanda ba su yi makaranta ba sun fi su albarka wallahi sun fi su albarka amma ba za a fauta ba za a ci gaba na'am

babban gudunmawa tsakaninka da malaminka ka fahimci abin da ke karanta da kai shi ne ka ba da gudunmawa gare shi sannan ka tafi ka isar da karatun na yadda cancanta amma kafin ka sani kai abin kai ka yi aiki da shi ka da kanka ka yi aiki da shi daga nan ka je ka zauna kai ma can tsakaninka malaminka shi ne gudun gowa tsakaninka da malaminka abinda yake koya ma ka tsaya ka iya shi in ka iya shi ka yi aiki da shi in ka yi aiki da shi ka sanarwa da wani kuma ina littafin ka a jiko a ya ina da littafi don wanda irin irin wannan tabbata ta kaɗai da littafi ba zan ba shi an ba sai dai in ba ƙore na zan duk baban da ke ku amma kana dan gari ya ce baka da littafi da yin wannan tambaya ya sai kai maka ka Allah rufa baka fili ka ya rijiya da baya to haka a yanzu da ake nema kenan gare ku ku ba ku koyan nan ku tsaya ku koya ku daɗa wannan abu da ku koya ba komai ne ba ku daɗa ku ninka ku yi aiki da shi ku kira mutane zuwa ga aikin ba ruwanku da maganar shugabanci. mai eh, shugabanci ku da a yi musulunci eh, in ko za a ɓata muku abin da kuka tara ba fa zai yi ba a ɓata muku abin da kuka tara muku sai dai ku nemo a ƙara wanda duk ike cewa yana jira ta fashe ya kwashe nashi sai ku ji ta kansa ku ta fashe kafin hanyar fata. shi ne gudun wanda za ku bayar na'am ai wannan ai ai wannan ba za su ce ma ba haka ce ba ya ma yadda ba ba yadda ka wannan tarihi ai musu za ku kai da shi shi ne wannan idan ka ka ya yanzu ba kai ka fi ne sabin idan su ga sunan sun yi karatu amma ba karatun duk ga sunan sun yi karatu sun da ke kirarin karatu amma ba su da wanda suka zan da suna koya mata irin yadda magabatan suka koya ba ma wasu magabata masu nisa ba su yi koyi da na labarin san ka tafi wasu magabata masu nisa ma kayi wahala sai dai wanka za a goge karanta min ayan wannan karanta haka amma a yi koyi da irinsa saboda karanta su har littafi ya rubuta da karanta da mutane littafi yanzu in ka tabi mai jirgin kafin ka samu zauren da ake koyar da a shimawi littattafan da wanda muka taso a kai muka iya sai ka samu na yan bidiyo in ba sa'a ba a goma da ya ka samu kan hudu sai kuma sai ce maka zahiri tafi makaranta ina ne za je makaranta ake raƙuri ko ba makarantar da za ta maka akwai ba ce makarantar da za ta maka la ina ma'an Allah ba wanda makarantar na ya zabi na ba shi ba da wanda ba ya wuce ka wala Allah zai yi wannan jarrabawa wanda shafi yi faɗa cikin ta na nazalar bihi saƙa Allahu Allah ne ya turo ta kanfa ni'ima ce da yadda jiha ilal ilmi ya koma karatu zalla irin da aikin gonaki duk da da abin da aikin kan zai ya masa da ke ya samu fasalwa daga nan fa la ilal bilayati ba zuwa da aikin gwamnati ba wata da da da shi harakokin sarki. وتدبير شؤون السلطان بتفيد حركات ita wannan قد ta fiskantar da shi تدشي ilimi, العلم zuwa neman ilimi ka tahokan ilimin gaske ba ilimin mutum ya ilimantu bai san komai ba kuma da da shahu, da yau da rashahu shi ne ilimi ya karanta shi kuma ya zauna ina karantar da shi wa al'ummar Allah al'ummar Allah eh, al'ummar Allah ta biya kan bai ya zakiru ويخرج للناس الأثر الخالدة da فتروا دمتاني دوقوتي دواممو متاني من الفقه والتخريج إذا طعمه hukunce-hukunce. ذلك بأنه نزل saboda shi ya farka inda Muhammadu bin al yankan alkali wa min wa kana min qibali min qablihi min qawli yasma'u bismihi tun kafin mu je daga daren ga musibar ta kai shi daga ba an kai shi ne za a masa hukunci a can ba to dama kafin ya je wannan masifa ta kai shi daga daba yana da labarin muhammadu bin al-hafan ya suma shi wa fi ƙile shi ta ga faɗuwa ta zo daidai da zama shi duba ta kai shi wa hamilin hamilun fiqh al-iraqiyyi shi ne ke dauke da ilimin irakawa wa nashiruhu dalla Allah hotaka bihi min qablu ittaqa bihi min qablu kila kuma ya bani shi kafin wannan lokacin amma da ya samu zama da shi da zauna da shi ba sai nan kuma ga duk karatun da yi duk haddar da yi yanzu sun da shi ga ya ma koma makaranta kawai ya koma neman ilimi tun da ɗan abin da ke can gwamnati ne mutum ne da yake aiki da gwamnati ba wasu ɗalibai da tara babu wata in ma da ɗalibai can ɗalibai sun zama matsala tun da an shirya mutum zai mutu ya fi sallah ne zaka da garin su don ka kafa abin da za a sake shirya maka ba to yanzu shafi'i dama ta zo ya koma ma neman ilimi. A shafi shafi'i yadda ka fi yi na kuma san a ina ya horo a me yake da suna a madina shi malamin hijazu a kan mazhabar malikiya ya goge makarantar imamu malik ya goge a gaban maliku yanzu ga shi can a hannun ɗalibin abu hanifa a saboda yadda rusu fi yi na فقرأ كتب الإمام أحمد كما ما يكرمت رجوسي رجوسي إمام أحمد وتلقاها عليه وبذلك استمع له فقه الحجاب دهك يا هذا فقه الحجاب وفقه العراقي اجتمع له الفقه فقه يا تارمة الذي يجلب عليه النقل وأن ذلك نقل إليه wal ya alladhi yajibu alayhi al-aqlu fa fiqhu da ko kwalwa ake amfani da ita wa yakhruju bi zalika da wannan ne ya fita ala fuhul al-fiqhi fi zamanihi baradan jismin fiqhu a zamanin sa wala ka kala zalika ibnu hadar da da cikin shafi'a wa ibnu hadar ya ce in tahab رئاسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس ainihin jagorancin eh, fiƙihu ainihin ya ƙare a madina wurin imamu malik ma'ana farhala ilaihi nan ya tafi gare shi tun da labarin fice na maliku gogewa na maliku da kuma ta tashi ya fi madina wala zama hu nan ya zauna da imamu malik wa aka ba a nan kuma za ku gane wani babban ce idan ka kai karatu ka tafi ba ka raina baya don ka je ka samu abin nan da je ya zauna ya goge ya goge a madina da makka bai je iraki bai je na kare imamu malik da tsakanin imam yan hijira da yan wannan akwai sabani amma da ije can bai garin a keta mazhabar maliki duk wani ra'ayin da ba sai can ba ta yarda da shi na maliku ba ya tsaya tsayin duka a gaban wa'ancan ya dinga kare a malikiya ba yanzu ba a ce masa da ya yi karatu a madina ya gama menene na in ya tafi iraki ya samu sabon karatu sai ya da na madina bai ta cin gyaransa ya sassauke shi ya yi abin da bai a ah. kamar yanzu misali za ta iske yara ranar za su taso a kan mazharar malikiya an koyar da su an yi ne zuwa zuwa suna zuwa madina sai su dawo suna suka malikiya suna kace-kace da littattafan malikiya ta inda su ba su san ma ne a cikin littattafan malikiya ba da Allah ba maliku ne ya faɗi ba so yanzu sana da qur'ani da hadisi eh maliku ne da qur'ani da hadisi ko da san maliki ne shi da yawa fa qur'ani da hadisi ba saboda karatun an yi shi da wata manufa mai muni kawai ina aka faɓa sai su kawo wancan ina aka faɓa sai su kawo wancan ina aka faɓa sai su kawo wancan amma shi imamu shafi ya zama zauna a gaban shi. ya zauna iya rayuwa fa a iraki bai sawa imamu wani ba don ta har ri'asa falfikin bil iraki shugabancin fiqhu ya kare a iraki ila abi hanifa fa akaba an sahibihi yaje yayi karatu wajen babban ɗalibinsa muhammad ibn al-hasan shine karin can hamlan himalan rasa fi shi'un illa wa kada sami abu alaihi babu wani abu a wurin muhammad ibn hasan face sai da ya kwashe dukkan ilimin sai da ya kwashe فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث don haka ya haɗa ilimin masu ra'ayi da ilimin masu hadisi don haka yana da makamansa guda biyu duk inda faɗa ya samu suwaye sai amfani da makaman wurinsu fatasarrafa fi zalika hatta asala al-usul nan yake gaba da dogewa tasarrufi a wannan har ya kafa usulul fiqh wata agal qawaida idan ana magana usulul fiqh za ga imam shafi ne farko wa azza ana lahu al-muwafiq wal mukhalif da wanda ya dace da shi ya masa da'a in ba ta ba da shi ma sai da yawa imam shafi'i da'a bastahara amruhu lamarinsa ya yi fice wa ala zikiruhu suna sai kankanka wartasa qadaruhu daraja ce ta daga ba ana daga daraja da ya da kanka za ka dinga bada tarihi kanka kana kaza kana kaza don a san muhimmancin ka sai bi sa'anta hatta fara min huma fara أخذ الشافعي رحمه الله من علم محمد بن الحسن وكتبه ونقل عنه جد ya karɓar da yi na kare ta gare shi wa kayyada ma na kala hatta la kada kala ainihin ya rubuce abubuwan da ya na kalo har ana cewa eh, hamaltu an muhammadu bin al-hasan da har kala shi ne mai fari ce hamaltu an muhammadu bin al Wai wa ba irin laika alaihi illa sana'a minhu sai da na ɗauko daga ilimin da na rubuta a wurin wa ikin da suna Muhammad bin al-Hassan sai da na ɗauko kayan raƙumi. Kayan raƙumi, littattafan da ya ɗauko ya rubuta daga wancan bawan Allah sun kai kayan raƙumi. Laisa alaihi illa sana'imin ba wani abu a cikin sai abin da zai je daga bakin wannan bawan Allah. Duk abin da ya jaura ba a shi. mu koma yanzu kan rakumi ya kan rakumi yake ina mai ko da rakumi ya fafaro <laughs> ya baka na rakumi ba sau da na tambaye gaba ina ina ina ibrahim baya da sauran kuma sun koyi nan da ban san su ba to na san da rakumi ya fi jake kaya buhu biyar na masa to ka ji biyar biyar to littattafan da za su kai nauyin buhu biyar eh? to kai ruwan shi ka je to a takaice dai yana daukan da yawa a ce ma littafi littafin da zai kai har ya isa raƙumi kaya yanzu ka duba yan littattafan kawai a keke ake goya su kuma babu sai kwashe su ta kuma karatu ake wannan na ɓangare ɗaya ne a wurin malami ɗaya kenan na wurin maliku ko yayin da ya je gaban maliku a malami ya je ba a almajiri ba mai koyon ba mai koyon muktada da khabar yaje ba dama ya iya muktada da khabar in ka duba wani wurin ana cewa lokacin da ya fara karatu saboda daɗin karatun samari da ke kara yake hannu da dina ta kara kara saboda yadda yake fitar da nahu idan yana karanta tiyan tiyan tiyan babu kuskure bai sa wa fa'ili fataha bai sa wa mafa'uli kasara ba wasu bi haka na zai sake biya dama an ce a nemo masa na zai biya ba ba a wannan muka kanta wannan ba ina karatu ina cewa an zai kamar da zai ta kara kara ba lokacin da duk abu ne in an zai haka malik ibn ma bai sanya tsaya sai da za a yi bashi komai za a sai biya daga inda ka tsaya kai abu nan ya tsaya shi kaka Karatu da bai yi kwari ba amma yana da nahu yana da sarrafa haka ba da yana tsaga kalman kwan yana karatu tiyan tiyan tiyan tiyan tiriyan da shi ne za a tashi a tashi a fami mu akan hanya mutuwar ta zo ta same mu akan hanya kai a wanda za a yi kenan ba mu ba za mu ga aji a wannan farko ne daga Allah ne kawai mu kama hanya mu ci gaba da yi ba za mu ce yanzu ya fi ƙarfin mu ba za mu iya yi niyya ce babu wa kana ya yajillu Muhammad bin al-Hasan sai yukabbirhu ga shi dai da karatun da amma bai raina malaminsa yana girmama malamin nasa Muhammadu bin al-Hasan yana ganin girmansa haka fitin ɗalibi bai ta ƙarshe bai rena malamansa wa yara fihi ustazahu yana kallon maluntansa a fa. wa yasuni alaihi yana kuma yaba masa wa ala ilmihi wa anatihi da iliminsa da yadda yake jin abu da riski sannu sannu hatta da kala fihi sai da ya faɗi akan malamin nasa yana ce ma ra'aitu ahadan ila amma عن مسألة فيها نظر إلا رأيت الكراهة في وجهه من تبدا ainihin wani mahaloki da aka tambaye shi akan wata matsala wanda akwai bincike akwai nazari a ta ba irin ka yi tambaya mai nuna abin da yi kaman ba haka ne ba na shirin bukatu da kace kaza ya za a yi ga kaza da kace kaza ya za a yi ga kaza illa ra'aytul karahata sai na ga kyama a fiskarsa fi waje yi illa Muhammad bin al duk tambayan da za ka yi masa zai karɓe ta illa talla talla ina yawan shi gwarawa an hul hadith ya ruwaito hadisi gare shi walam ya katafi ala talakar ra'ayi hu. ba fahimtar sa kawai abin nan ba hatta hadisan da yake da su duk da ruwaito su fatil ya zo a littafin sa al'ummu an ba ana muhammadu bin al-hasan an yi a ƙoba ibrahim an abdullahi bin dinar an ibn umar radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala alwala ulahmatun kalahmatin nafari walittaka nama ne kaman naman nasaba ba walittaka ta aure ba a'a walittaka wala alwala liman a ataka wanda ya yanta bawa ya zama maulan bawan shi maulal a'ala bawan maulal asfal yadda za a bambata su kenan to idan ka yanta bawa to babu yadda za a yi eh, ka ya fita daga hannunka shi kamar haifansa ne kamar yadda an ka haifi da ba ka cire shi da kai ka jingina ka da wani ka ba wa wani shi da zai ko ka bashi yana nan ɗanka ne illa ya kace masa hidima ne alummatin nasabi yi ba'u da kuɗi wala yuhabu ba ba da kyautar sa rawahu al-hakim fil mustadrak wa ibn majah wa tabarani fil mujam al-kabir an abdullah ibn abi awfa wa kana muhammadu ibn al-hasan kenan yu'tihi min karamil manzila yana bashi matsayi shi wannan ɗalibin nasa ما هو له أهل حتى كان يفعل يفضل مجلسه ala مجلس kamfan. har yana fifita zama wurin zamansa sama da wurin zaman sarki. Bayurwa anna Muhammadu anna Muhammadu kharaja rakiban. An ruwaito labari wata rana Muhammadu dinnan ya fita ila dari imrati fara a shafi'i sai ya ga shafi'i kada ja'a ya zo fasan na rijilahu ya nazala ya lankwako kafasa ya sauka wa kala li bilali izhab fa atazir je kai uduri fa qala lahu shafi'i lamma waqatun bayru Allah ya gafarta mala ai akwai wani lokaci ban da wannan ka shiga shi a zo mu shiga قال لا وأخذ بيده يكام عن شافعي فدخل الدار وكشجر جدا فلكي كان الشافعي سركي تنفذ وكشي شجر كان الشافعي يلزم حلقة محمد بن الحسن شافعي نالزمتا هو كراتم محمد بن الحسن ولكنه مع ذلك يعتبر نفسه من صحابة مالك duk da haka ga girma da aka ba shi menene da aka yi abin da duk yadda aka ba yanzu shi yana nuna kansa shi ba malike ne shi ba malike ne don kada wannan ya dauka ba hanafi ne ba su karɓe shi ba amma duk girma da kafa mai ina ba wa malami yana ba shi wa min fuqaha ibadabi kuma shi yana daga cikin malaman fiqhin mazhaban maliku wa hamalatu muwafaihi shi yana dauke da muwadda ita tauba yuhami alaihi yana kare muwadda bai dafi wa an malik wa an fiqhin ahli madina Wani za lika kane idan kama Muhammadu min majalisa shi? Idan shi Muhammadu kan Hassan ya tashi a majalisa ka. Na tsara a faɗo sai na muƙamala da ɗalibansa. Ba zan yi da madama ba. Ayoyi da biro ba shi ma da nan sani. A ma ɗaliban hore keken da aka ce kuma ina hudu ku. to ai malik ya kai amma ga hujja ga kafa yana kare ko wata mallawa sai ya dinga kun ga da ake a abwa'ul bayan a ɗauko wannan ya wannan ya wannan ya ce abi a abun nan ɗinsa a haka to a haka yake da ɗaliban muhammad bin al-hasan al-hanafi wa dafa an fiqhil hijazina yana kare fiqhin yan hijaz wa tariqatahu wala annahu kana la yajadiru muhammadan nasra amma bai muhawara da malamin sa idaman li makan al ustazi da malai da aka yi walakin muhammadu balagahu labari sai ya sabe shi da hijazin nan fa ya hana mutane saka in an sake zai fitar da mazhabar hanafiya balagahu annahu yajadiru ashabahu fa talaba ilayhi an yajadiru yake to zo mu zauna da kai yau akan matsalar ko ka ba yace a a malam ka tsaya wanda na yake da su zama da shi wa asarra muhammad yace a to me dalili ne ka kawo kawo ai wannan ba matsala da ba ilimi ne ma dukna malamin ka dai ana mun haka فناظره مستقرها dole. في دولة في مسألة كثر استنكار آل العراقي wata matsalar ta maliku wanda ɗan iraki suke kyaman kafiha da ra'ayi ahalin hijabi wani matsalar ta shahidu wal yamin wanda nan ba abin nan ne ah, an samu shaida ɗaya babu na dai sai a haɗa da rantsuwa fiya ba da yadda da shi ba suka fafata fana ƙasar shafi'i muhammadan fiha wa yaqulu ruwatu min shafi'i annal falaja ainihin kana da shafi'i nasara ta shafi'i ce alfalaju shine azzafar wal uh, a kama shafi'i fi daga dada ko nan za mu tsaya a akan wannan mukabalan sai mu zo akan zaman sa tun da abun da dan yawa wancan jan ba wani abu ne daban ba الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين